fafata da ake a wasannin league league na kasashen nahiyar turai a jiya an fafata a wasanni daban-daban inda aka buga a wasannin mako na talatin a kasar ingila a jiya a kasar premier league na kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta manchester city ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta stoke city da kwallo biyu da nema dan wasan ta david silva shi ya jefa kwallayen duka a ragar stoke city a cikin minti na goma da fara wasan da minti na hamsin bayan dawowa daga hutun rabin lokaci a kasar spain ko bangaren la liga mako na 28 a jiyan kungiyar kwallon kafa ta alabes ta sha lafiya a gidanta domin real betis ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallaye uku da daya bundesliga na kasar jamus mako na 26 har ila yau a jiya kungiyar kwallon kafa ta da bremen a gidanta ta lallasa kolin da kwallo uku da nema a yau kuma za a ci gaba da fafata a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wato yofa champions league ta shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 karo na biyu inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united a yau za ta karɓi bakuncin sabiya na kasar spain da misalin karfe 8 ko kuma da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chad a karawa su ta farko dai an je gidansa biya an tashi can jaras babu ci shakhtar donetsk kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta roma ne na kasar italy inda shakhtar din ta bi roma har can italy a karawa su ta farko ta lallasa ta kwallo biyu da ɗaya har ila yau za mu dawo kasar ingila da za mu lega kungiyar kwallon kafa ta southampton don sanin abin da ke faruwa a kungiyar a yayin da ya rage saura makonni takwas a kammala gasar premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 kungiyar kwallon kafa ta southampton din ta kori ta mai suna mauricio pellegrini kungiyar ta ce ta sallame shi sakamakon rashin taɓuka wani abin kirki ko kungiyar musamman a gasar premier league na bana pellegrini dan shekara 46 da haihuwa ya kama aiki ne a kungiyar wasanni a watan yunin 2017 bayan da ya maye gurbin cloud fuel lokacin da kungiyar ta sallame shi Southampton ta samu nasara a wasanni ɗaya ne kacal a cikin wasanni 17 da ta buga karkashin jagorancin Pellegrini inda a ranar asabar da ta gabata ƙungiyar kwallon kafa ta newcastle ta doke ta kwallaye uku da nema a wasan mako na talatin na gasar ta premier league nesa a yanzu dai ƙungiyar kwallon kafa ta tana a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Southampton tana mataki na 20 ne da maki 28 a cikin wasanni 30 da su taka a gasar Premier League na bana. Kungiyar ta ce kafin ta ce kafin wasan da za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Wigan za ta kawo sabon kocin da zai ci gaba da jan ragamar. a yayin da kasar ingila ma suke sallaman kocin su haka ma a gasar premier league nan tarayyar nigeria a nahiyar afirka su ma kungiyar kwallon kafa inda kungiyar kwallon kafa ta inda kungiyar kwallon kafa ta kwara united ta sallami kocin kungiyar mai suna john obua daga aikinsa john oboy ya jagoranci kungiyar na tsawon shekaru biyu bayan da ko kuma ya jagoranci kungiyar na shekaru biyu bayan da ya mai gurbin tunde abdulrahman wanda a lokacinsa ya kai kungiyar kasa da gasar premier league wato suka tafi relegation a jiya litinin ne kwara united ta ba da tabbacin da cewar club din ya cimma yarjejeniya don don dakatar da aikin kocin din obuwa sakamakon rashin jin daɗin yadda yake gudanar da ragaujar ragamar kungiyar a gasar premier league na Najeriya inda yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta kwara United din take mataki na 20 a kasan tebur da maki 11 a wasanni 12 da suka fafata. Shugaban kungiyar ya yi fatan alheri wa kocin mai barin kungiyar ya kuma yi alkawari wa magoya baya da shugabannin kungiyar cewa nan ba da jimawa ba za su kawo sabon kotun da zai maye gurbin sa don samun nasara a wasanninsu na gaba iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya